hoto na biyu ga littahi kalmomin da abu shi suna da ma'ana wannan littahi shine kalma Allah abin da Allah yake so ya faɗa mutane cikin wannan littahi Allah yana magana bisan kanshi Allah yana da rahama kuma yana da tsarki yana cikin sama yana son mutanen da duk da ya halitta maza mata da yara cikin kalmarsa littahin nan nashi Allah yana bada yana gwadin mukamin shi don saboda shi ne muke karanta littafin Allah don mu san abin da yake ce mana ku saurari don ku san da Allah abin da yake so